da 26 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a a yau za mu tashi a cikin kitabul magazi hadisi na dubu hudu da ɗari uku da arba'in da uku بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن ترقوا أبي موسى الأشعري Allah ya tsara masa ya dace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba'athahu ila al-yaman lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi zuwa yaman fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha sai shi abu musa al-ash'ari radiyallahu an sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wani abin sha da ake aikatawa a Yaman akwai wani abin sha na musamman wanda babu inda ake aikata shi sai Yaman to sai shi abu musa al-ash'ari ya tambayi manzon Allah game da wannan abin sha faƙala wa ma yi sai manzo Allah ya ce menene wannan abin sha din ana kiran wannan al-istifsal idan mutum ya ce aka kalla a akwai wani abin sha da ake aikatawa a Yemen sai ka ce mai yaya abin shan yake yi min bayani to idan an ma bayanin abin sha da shi ne za ka iya yanke hukunci an gani mutum ba shi da iko ya yanke hukunci sai ya yi istifsal an gane wannan ku aka rauka la ya hukuncin mutum ya yi tofi ga mara lafiya ya ba shi ya sha yaya hukunci kaga mutum ba shi da lafiya sai ka yi tofi a cikin ruwa ka ba shi ya sha ya hukuncin wannan tofi me za ka ce a nan wajen sai ka yi istirtar ka ce wannan tofi wani iri ne me ake karantawa a wajen wannan tofi din to ne sai manzo Allah yake tambaya wa ma hi menene wannan abin sha ɗin? qalil bid'u wal mizru sai ce wannan abin sha ɗin guda biyu ne da ake a Yaman akwai na farko ana kiran shi al bid'u na biyu ana kiran su ana kiran shi al mizru fa qultu li abi burda sai na ce wa abi burda mal bid'u menene bid'u qala nabizul asal sai ce bid'u wato tsimi ne na zuma da zuma ake yin sa an gane zuma ne ake zuma shi ya dade an gane har sai ya dan so kamar ya lalace haka nan sai ya tsumu sosai in ya tsumu sai ya koma kamar giya an gane wal mizru na bizu sha'i shi ko mizru shine tsimi na sha'ir kamar yadda kowa ya sani sha'ir nau'i ne na alkama an gane to yanzu da abin da ake tsumawa da zuma da abin da ake tsumawa da sha'ir yaya hukuncinsu idan sun zamanto sun kai matakin da suna bugarwa faƙala kullum muskirin haram shi ne sai yake cewa duk wani abin da ke sa maye haramun ne shi an gane ko duk wani abin da ke sa maye menene haramun an gane wannan ya zama to raddi ga mazhaban hanafiya yan ahnaf su suna da fahimtar cewa wato ba a kiran giya giya sai in ya zamanto daga inabi ne idan ya zamanto ba daga inabi ba ne don an yi shi da alkama ko an yi shi da zuma ko an yi shi da shinkafa ko gero wannan in yana bugarwa misali in an tsuma shinkafa ko aka zuma gero ko aka zuma dawa ko aka tsuma zuma sai ya zama ya koma yana bugarwa to a nan wajen idan mutum bai sha shi da yawa ba in dai mutum ya sha ɗan kaɗan ne a wajen 'yan hanafiya babu laifi sai dai idan mutum ya sha shi ya kai matakin da zai iya buga da shi eh tun a su a ka sha kaɗan kada ka bugu me yasa saboda ba wai an yi shi da inabi bane inda an yi shi da inabi ne sai a ce me sai a ce ya zama togiya su a wajen su wanda aka yi da inabi shine da kaɗan ɗin shi da mai yawan shi haramun amma wanda aka yi shi ba da inabi ba kaɗan ɗin shi ya halatta mai yawan shi shine haramun wannan shine fahimtar ɗan hanafiya a cikin mazahib babu masu wannan fahimta gaba ɗaya sai ɗan hanafiya an gane wannan ko amma mazhaban malikiya mazhaban shafi'iya mazhaban hambaliya sun ɗauka duk wani abin da ake sha wanda yake bugar da mutum giya ne kawai kuma dukan giya haramun ne sannan giya kuma da kaɗan ɗin shi da mai yawan shi haramun ne kuma wannan shine mazhaba na gaskiya an gane kamar yadda aka faɗa nan kullu muskirin haram duk wani abin da ke bugarwa haramun ne shi rawahu jarir wa abdul wahid anwa an shaybani an abi burda yawa to nasiruddin albani a cikin littafinsa a tafiya wa tarbiya ya ce har yanzu abin mamaki akwai mutanen da har yanzu in an tambaye su yaya hukuncin giya sai sun tambaye ka wani irin giya da mai aka yi shi idan an yi giya ne da inabi sai su ce to wannan da kaɗan ɗin shi da mai yawa shi ne haram amma idan an yi giya da wani abu ne sai su ce in ka sha kaɗan babu laifi an gani ya ce duk da cewa ga hadisai sun inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ma askara daliluhu fa kasiruhu haram duk abinda idan mutum ya sha da yawa wato ma askara kasiruhu Fakalilu qaliluhu haram duk abinda in mutum ya sha da yawa zai bugu to kadan din ma haramun ne an gani ga hadisan nan sun zo da yawa amma saboda takalidi da ta'assubanci sun ajiye wayannan hadisai ko kuma suna taiwa hadisan tawili domin cimma manufa na mazhabansu an gane wannan ko to saboda haka in muna so mu samu nasara a cikin addini dole sai mun yaki makauniyar biyayya dole sai mun yaki ta'assubanci dole sai ya zama to muna fifita nassi akan ra'ayin kowane malami da wannan dai zamu yi ma addinin musulunci kyakkyawan fahimta Allahu a'lam حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن حدثنا سعيد بن أبي بودة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى يكي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا أيتا دا كاكا أبي بردة شيني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذا إلى اليمن da mu'azu zuwa yaman faƙada da ainihin abu musa al'ashari da mu'azu bin jabal sun samu tarbiyya ne a wani gari madina kaga dukan su yan madina ne idan sun aikata wani aiki yaya sunan aikin su amalu ahlul madina an gane sahabban manzon Allah ne wanda sai da manzon Allah ya musu training har ya zamanto sun zamanto ainihin da kafira ko sun zamanto farafisa karkashin tarbiyya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sun samu wannan tarbiyya ne a Madina manzo wanda ya hijira daga makka zuwa madina ne ya karanta da wayannan sahabbai to shin idan wayannan sahabbai suka ruwaito hadisi za a ce wannan hadisi ba na madina bane duk wani sahabi shin akwai wani sahabi da ya samu wani tarbiyya ba a madina ba babu to yaya za a yi sahabi ya ruwaito hadisi a ce wai hadisin shi ya saba ma aikin mutanen madina to shi daga ina ya fito suna fatan gane wannan idan mutum ya ce ma wannan hadisi ya saba ma aikin mutanen madina ka ce wane ne ya ito shi sai a ce umar shi umar kuma daga ina ya samu tarbiyya manzan allah a ina ya musu tarbiyya din a madina to yaya sunan aikin da suka aikata aikin mutanen madina sau da ka annabi ya aiki mutane biyu da abu musa ash'ari da mu'az bin jabal zuwa yaman Allah ya ƙara musu yarda faƙala yassira wala tu'assira sai ce ku sauwaƙa wa mutane kada ku takura wa mutane kada ku to masu tsananin zafafawa a cikin addini wa bashira wala tsira. ku yi albishir kada ku ringa koran mutane me ma'ana albishir ku ringa kiran mutane zuwa ga addini an gane ku ringa kokarin janyo mutane zuwa ga addini kada ku to masu koran mutane an gane koran mutane ta hanyar mai ta hanyar tsanantawa abinda shari'a bai tsananta ba ka tsananta amma idan shari'a ya riga ya umarni da abu ba ba ma kiran wannan abin mai tsanani addinin musulunci bai zo da wani abu mai tsanani ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ashe addinin musulunci addini ne mai sauki idan wani malami ya yi kokarin ya kirkiro wani abu mai zafi ya lizimta ma al'umma bin wannan abun sai mu ce manzan Allah ya ce yassira wa la tu'assira ku sawwaka wa mutane kada ku zama to masu takurawa mutane addini ba takurawa an gane wa bashira wa la tunfira ku zama to masu gayyatar mutane masu albishir kan ku zama to masu koran mutane a cikin addini wa tafawa sannan ku yi wa juna da'a ku ringa yin da'a ga shugabanni in an ce muku wannan shugaba ne an naɗa muku shi in ya umurce ku da abu idan wannan abun ba saɓon Allah ba ne wajibi ne a gare ku ku yi ɗa'a a gare shi faƙala abu musa ya nabi Allah sai abu musa al'ashari ya ce ya annabin Allah inna abdana biha sharabun min ash-sha'iril mizn lallai a cikin ƙasarmu akwai wani abin sha abin shan nan daga sha'ir aka yi shi daga wani nau'in alkama ana kiran shi sha'ir sunan wannan abin sha muna kiran shi Al-Mizru. wa sharabun min al asl bitum akwai wani abin sha na zuma ana kiran wannan abin sha al-bitu fa qala kullu muskirin haram sai duk wani abu mai sa maye kaga dai ai zuma asalin shi halal ne amma idan an tsuma shi ya koma yana bugarwa ya koma haram hmm. an gane duk wani abin da ke sa maye haram ne an gane to kada ma ku ara tambaya na dan kada wani ya ƙara daga wani to aka maka Allah wani abin sha da ake daga masara ba wani abin sha wanda ake yi da dawa ba wani akan kuke to bari gaya muku duk wani abin da yake sa maye haramun ne ba shi gana gama ba yau idan abin da za ka yi tambaya yana sa maye ya shiga cikin wannan balaka. to bayan ya ba su wannan amsa sai suka tafi suwaye suka tafi mu'azu bin jabal da abu musa al-ash'ari ina suka tafi sun tafi yaman su nawa su bi aka tura su je su karantar da mutane tauhidi su karantar da mutane ibada su karantar da mutane mu'amala an gane dama ana karban khabaru ahad a wajen aqida yanzu mu'azu bin jabal shi kadai kawai da abu musa su je su karantar da dubban mutane tauhidi su bi kawai dama ana karban hadisin su ba sai ya zama tawasir ba to me za mu ce game da aqidan mu'tazilawa aqidan yan aqlaniyun aqidan sayyid qutb aqidan muhammadul Gazali, wanda suke da fahimta na cewa ba a aiki da khabar wahid a wajen aqida dole sai hadisi ya zama mutawatir to yanzu manzan Allah da ya aika da mu'azu an gani to me yasa mutanen yaman ba sai ya rasulullah ka aiko mana da mutane biyu kawai mutane biyun nan ba su kai matakin mutawatir ba to ya rasulullah ai mu ba za mu karɓi wa'azin su ba in za su karantar da mu aqida babu ruwanmu ba za mu yarda da su ba dan yawan su bai kai matakin mutawatir ba idan kana daga cikin masu ganin mutawatir mutane goma ne ko biye da goma sai shi ya rasulullah ai da ka aiko mana sahabbai goma ko biye da goma an gano wannan ko to akwai akwai garin ma da manzon Allah ke aikawa da mutum ɗaya kawai ya karanta da akida ce idan mutum ya zamanto amintacce kuma ya zamanto mai hadda to ko shi kadai aka tura dan ya karanta da tauhidi ana karɓar ruwayoyinsa an gane wanda ya ce ba a karɓar waya sai ya kawo mana inda aka samu wannan na'am fanɓalaka sai suka tafi faƙala mu'azun li abi musa sai mu'azu bin jabal radiyallahu anhu sai ya ce wa abu musa al-ash'ari kaifa taqra'ul qur'an kai yaya kake karanta qur'ani ne qala qa'iman wa qa'idan wa ala ghafilati ina karanta qur'ani a tsaye ina karanta qur'ani a zaune ina karanta qur'ani akan abun hawa kun gane wannan aiki wannan ba rashin ladabi bane a ga mutum yana tuka mota yana tilawa ba rashin ladabi bane a ga mutum yana mashin yana tuka mashin ko yana tuka keke yana tilawa ko a ga mutum yana tafiya a ce wani mutum wai yana kiran kansa dan salafiya yanzu salafanci ne kana tafiya akan titi kana tilawa an gani to mu nan yan salafiya ba ma gina hukunci da ka mu muna waiwaye ne abinda magabatanmu suka kira shi ladabi shine ladabi a wajenmu an gane wani mutum bai zai kirkiro mana wani nau'i na ladabi ba sabanin abinda magabata suka zo da shi saboda haka shi ya tambayi abu musa yaya kake karanta qur'ani sai ce ka'iman ina karanta qur'ani ina tsaye ina karatu wa qa'idan ina zaune ina karatu wa ala rahilati ina kan abun hawa na ma ina karatu duk ina yi an gani to yanzu idan mutum idan ka zo kana karatu kana tuka mota sai wani ya ce ma me yasa ka zo kana tilawa sai ka ce na yi koyi ne da magabata na kai waye magabacinka an gani? duk wani addinin da bai da magabaci ba addini bane mai kyau an gane wannan ko na'am wa atafawwaquhu tafawwuqa sannan ina yin tafawwudi gayin tafawwuki me ma'anar tafawwuk ne ina yin karatu idan na ɗan gaji sai in huta idan na ɗan huta na ɗan ci kuzari sai in ƙara yin karatu wannan shi ne tafawwuk kamar yadda mutum ke tatsan nonon shanu idan ka tatsi nonon sanuwa ka tatsa ka tatsa nonon ya fito in nonon ya ƙare sai ka ɗan yi mai sai ka ɗan jira ko sai ka ɗan jira nonon ya ɗan ƙara tsatsowa idan nonon ya ƙara tsatsowa sai ka ƙara yin mai sai ƙara tsatsa to shi ne tafawo an gano wannan ku to saboda haka ina yin karatun ƙur'ani wato in na karanta na karanta na ɗan ji alama kamar na ɗan gaji sai in ɗan huta in na ɗan huta idan na ɗan ji kuzari sai in dawo in ci gaba shi ne ma'anan wa atafawwaquhu tafawwuan kenan addinin musulunci babu takurawa a ce mutum zai yi ta karatu ko da ya gaje ta yi ai kana neman lada ne kawai babu tsayawa ana so mutum ya yi karatun ƙur'ani cikin kuzari kana karatu kana jin daɗin karatun da zarar mutum ya ji ya gaji da zarar mutum ya ga yana jin bacci ya fara gyangyaɗawa sai ya ɗan dakata ya dan kwanta ya huta tukuna idan ya kwanta ya huta daga baya sai ya ci gaba da karatu zaga karatun ya masa daɗi an gani wannan shine usulubi na magabata wajen karatun alkur'ani mai girma yaya usulubin karatu na masu karatu na wannan zamanin idan ana karatu tun kana jin mai suke faɗa ma sai ka daina ci wallahi akwai wasu bayan Allah suna yin tahajjud a wani masallaci a unguwanmu wallahi in suna karatun sai gaji kamar irin gargawan nan wato bai karatu ya gaji ya gaji ya gaji sun sa kansu ka'ida dole ne sai an sauke ƙur'ani ko dole sai an kasa sai an karanta izu kaza to wannan ka'idar da aka sa nan da daɗi ba a daɗi haka za a ci gaba da karatu har ka gama mutum ma shi da kansa ma bai san mai yake faɗa ba to irin wannan ya saba makarantarwa na salaf shi ƙul'ani cewa yi auzid alaihi wa rattilil tartila in za ka karanta ƙul'ani ya zama to karatu tartilan an gane ku na'am Kala. amma ana fa anamu wa sai ce amma ni ina yin bacci idan na yi bacci na farka na samu nishaɗi. fa aqum sai in ci gaba da ainihin sai in tsayu da qiyamul laili, sai in fara qiyamul laili da karatun alqur'ani fa ahtasibu nawmati kama a ahtasibu qaumati ina neman lada da bacci na kamar yadda nike neman lada da qiyamul laili dina kun ji wannan magana ina neman lada da bacci na kamar yadda nike neman lada da qiyamul laili dina ta yaya mutum zai nemi lada da baccin shi ya za a yi bacci ya samu lada kan bacci eh? shin bacci bautan Allah ne an gani wai yana neman lada da baccinsa kamar yadda yake neman lada da kiyamun lailin shi kenan idan mutum ya yi bacci saboda ya farka ya samu nishadi domin in ya farka ya karanta alkur'ani ko ya kiyamun lailin cikin daɗi to wannan baccin ya zama ibada asalin bacci mu'amala ne amma yana iya canzawa ya rikide ya koma ibada saboda niyya an gani asalin baccin kayi shi ne ana yin bacci ne kawai don a huta to amma na yi bacci don in huta saboda in farka in samu kuzari in samu daman yin karatun ƙur'ani ko tahajjud cikin nishadi to a nan wajen wannan baccin za a duba niyya ne niyyan baccin zan samu lada kamar yadda nake samun ladan kiyamun laili haka zan samu ladan wannan bacci wannan ya yi daidai da maganan sabon manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah yake cewa fi budi ahdikum sadaka yace a cikin jima'in ɗayan ku akwai sadaka mutum yayi alaka da matarsa kuma ya samu ladan sadaka sai abin ya ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mamaki suka ce ya rasulullah aya ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr shin ya rasulullah dayan mu zai biya bukatansa ya cimma sha'awansa sa'annan kuma ya samu lada ya rasulullah ka san bai yawa ba sai annabi ya ce a idan mutum idan mutum ya sarrafa sha'awansa cikin haram yana da zunubi ko ba shi da shi mutum ya sarrafa sha'awansa cikin haram ya je ya zina da wata mace zai samu zunubi ko ba zai samu ba ce to haka nan idan mutum ya sarrafa sha'awansa cikin halal zai samu lada an gani to kenan duk sanda mutum ya sadu da mace zai samu lada ya danganta ko kuma akwai lada idan mutum ya auri mace kawai sai ya take ta akwai lada ya danganta idan ya zama to mutum ya auri mace saboda al'adan garin su ne yin aure da zarar mutum ya kai shekara 18 ko shekara 20 za a ce je kai aure ba wai ana cewa kai aure bane saboda ka tsara kanka daga zina ba wai ana cewa kai aure bane dan ka samu yardan Allah al'adan garin ku ne kawai auren to shi in mutum ya yi aure don aure al'adan garin su ne akwai lada babu lada amma mutumin da ya yi aure saboda neman yardan Allah ya yi aure saboda ya san Allah ya hana zina yana so ne ya aure saboda auren nan ya tsare shi daga zina a nan wajen zai samu lada Kuna gane wani ko kenan asalin aure mu'amala ne asalin aure al'ada ne asalin shahalal. halal amma aure na iya rikidewa ya zan mustahabi yana iya rikidewa ya zan wajibi halal ne asalinsa amma zai iya rikidewa ya zan ya zama mustahabi ko ya zama haramun a ko ya zama wajibi ko ya zama haram Ga shi aure kai amma haram ta yaya aure ke zama mustahabi idan mutum ya zamanto ba shi da ƙarfin sha'awa yana sha'awar mace amma kuma zai iya zama ba tare da ya yi aure ba amma yana sha'awar haihuwan 'ya'ya a nan aure ya zama mai mustahabi tunda zai iya zama har yaba duniya bai yi zina ba amma yana son 'ya'ya mustahabi ne idan ya zama to yana da ƙarfin sha'awa ta inda ba zai iya zama ba tare da ya yi mu'amala da mace ba kuma yana son 'ya'ya aure ya zama mai ya zama wajibi amma ya zamanto baya sha'awan mace sannan baya sha'awan haihuwa shi yana ganin ma cewa ƴaƴa ma matsala ne ga al'umma to kada ya haifi ƴaƴa ya cutar da su ba lalle sai ya yi aure ba sai ya zauna in shi bai yi aure ba za a samu wanda za su yi an fahimci wannan ko yana da matsala a wajen fitinan shi to a dai fahimci wannan bayanin da wannan bawan Allah ya yi cewa yana neman lada a wajen baccinsa kamar yadda yake neman lada a wajen kiyamun lail shi abu in ya zama to asalin shi halal ne amma mutum ya yi shi domin neman yardan Allah zai iya rikidewa ya koma ya koma mai ya koma ibada na'am wa daraba fustaba na? ana yin kwallo ana world cup na kwallo eh. kaga mutum ya kwanta da wuri domin ya samu nishadi ya kalli world cup to ana wajen ibada ne ya matsayin world cup din nan kallon world cup din ya halatta idan kallon world cup din haramun ne to ya samu zunubi idan kallon world cup din ya halatta to bai da lada bai da zunubi to me za mu ɗauke shi to ya hukuncin asarar lokaci ka ɓata wa kanka lokaci a kan abin da ba zai amfane ka ba a cikin rayuwanka na duniya ko na addini kaga bai dace ba an ce lokaci yana da muhimmanci bai dace ka yi hasarar lokacinka ba an gani to yanzu ya hukuncin kallon mace mutum ya kura mata ido asalin ido an yi shi don mai ido dama Allah ya halice shi ne don mutum ya yi kallo to sai mutum ya zo yana kallon mace to kallon mace din nan yana janyo mai yana janyo sha'awa tunda kallon mace na janyo sha'awa to ya tashi daga halal ya koma haram an gano wannan ko to amma ya hukuncin mutum ya kalli budurwar da yake so ya aura ya yi mata sakandamin kallo yana so ya aure ta ne sai sai ya koye a wajen wani waje an ce mai nan take bi tana wucewa ta je islamiyya ya tsaya ya kalle ta da kyau ta wuce ya ga cewa ta masa sa'an nan ya zo ya neme ta ya hukuncin kallon ta shi ne malamai ke cewa ma hurrima saddan zari'a. yubahu inda maslaha an raji'a abinda aka haramta don toshe kafa na zina ana halatta shi a wajen maslaha mai rinjaye mai maslaha mai rinjaye a nan wajen aure yana neman aure ne to a nan wajen ya kalle ta da kyau domin kada ya yi nadama in ta zo gidansa an gane ya tabbatar da ya ganta kuma ta ba shi sha'awa to irin wannan kallo wanda ya kalla ne da kyakkyawan manufa ya tashi daga daga ainihin al'ada ya koma ibada na amuje wa dama ba to a nan wajen sai buga ainihin shema tanki ya ainihin kafa wa zaraba gusada ya kafa ainihin kanofi ya kafa tanki fa ja'ala yatazawaran sai suka zamanto suna kai ma juna ziyara abu musa yana kai wa mu'azu ziyara shi ma mu'azu yana kai ma abu musa ziyara shine yatazawarani fa zaba mu'azun aba musa sai mu'azu bin jabal ya ziyarci abu musa al-ash'ari fa idza rajulun musa da ya ziyarci abu musa al'ashari sai ga wani mutum nan a daure faƙala ma haza sai shi mu'az ya tambayi abin musa menene wannan wannan mutumin da na gashi a daure menene ya faru aka daure shi faƙala abu musa yahudiyun aslam sai abu musa al'ashari ya ce masa ba yahude ne ya musulunta sun martadda sannan ya yi ridda faƙala mu'azun la abdi banna unuka faƙala mu'azun sai mu'az ya ce la'azari ban na unuka to wallahi da salli zan sare masa wuya an gani tunda dai ba yahude ne ya musulunta sa'an nan ya yi ridda to dama yahudawa kowa ya san irin ɗabi'unsu wato ya musulunta ne domin mutane ce aika ba ba yahude ya musulunta to idan ya musulunta ya ɗan daɗe a cikin musulunci kaɗan sai kuma ya zo ya yi ridda wannan riddan da ya mai sa ya ridda ya yi riddan don ya nuna wa mutane na shiga musulunci na duba musulunci na ga musuluncin gaba ɗaya bai da kyau na ga addini na na yahudanci ya fi mun addinin musulunci na ga musulunci yana da matsaloli da yawa shi yasa na yi ridda to irin wannan wani irin tactics ne wanda zai sanya ya sanya wa mutane da yawa shakka har ya zamanto mutane da yawa masu raunin imani su yi ridda wannan usulubi ne yahudiya aminu billazi unzila ala allazina amanu wajha an-nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un wannan usulubi ne na yahudawa aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani ga ainihin addinin da aka saukar ga wanda suka yi imani ku yi imani ga addinin da aka saukar zuwa ga musulmi wajen nahar farkon yini ku ɗan shiga farkon yini wakfuru akhirahu ku kafirce a ƙarshen yini la'allahum yarji'un saboda sauran mutane su ma su yi ridda su dawo ina an gane wannan kenan akwai mutanen da ke da irin wannan ɗabi'a wani yana iya cewa na zo na yi karatu a wajen malam wani da na ga malam wani bai mun ba sai na bashi na koma inda na fito yana yin haka ne don ya kawo shakka gawa da sauran ɗalibai ba malam wani ba ne ba shi kusa ai walla na yi karatu wajen wajen shekara na biyu a wajensa ai da a ce karatun ya mun da na tabbata na je na ga karatun akwai matsaloli da yawa akwai kurakurai da yawa na ga karatun babu tarbiyya sosai shi ya sanya na janye ma karatun na koma inda na fito kaga wannan usulubi ne na yahudawa ba wai ya ga matsala bane dama asali an turo shi ne don yayi wannan aikin an gane wannan ko to su yahudawa suna da irin wannan ɗabi'a ɗin sai su turo mutanensu don su zo su musulunta daga bai su yarda to idan an fahimci ba yahude ya yi wannan kawai a kai shi lahira sai sa mu'azu ya ce wallahi zan sare miki wuya wallahi ba zan kyale shi ba shine mu'azu ya sanya aka sare mai wuya man badala dinahu faqatulu idan mutum yayi ridda shin namiji ne ko mace ne hukuncin kisa an fahimta na'am tabaun aqdiyu wa wahabun an shuba na'am wa qala waqi'un wan nabaw wa abu daud an shuba an sa'id an abiji an jaddihi an nabi sallallahu alaihi na'am rawahu jarir ibn abd alhamid an shaybani an abi burda na'am haddathani abbas haddathani abbas ibn alwali haddathana abd alwahid an ayyub ibn a'id حدثنا قيس بن مسلم نعم قال سمعت طارق بن شهاب يقول يتي ناجي طارق ابن شهاب ينا تشيوا حدثني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري الله يقرا مسا يدا يا باني لباري يتي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد قومي يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ya aike ni zuwa ga ƙasan mutane na ina ne ƙasan mutanen abu musa al'ashari shi abu musa al'ashari mutumin yaman ne shi an gano wannan ko to annabi ya aike shi ya je yaman ya karantar da mutanen yaman addini wa sallallahu alaihi فجئت ورسول الله صلى الله Sai na zo alhali سينزو الحالي منزو صلى الله عليه وسلم ينا a waje wani waje ana kiran shi abda annabi ya gurfana a wajen ya gurfana a ainihin wani kwari manzo Allah ya gurfana da raƙuminsa a wajen فقال أحجبت يا عبد الله بن قيس sai manzo Allah ya tambaye shi shin kai aikin haji ya kai Abdullahi bin Qais kai aikin haji kuwa qultu na'am ya rasulullah sai nace eh ya rasulullah nayi aikin haji qala kaifa qul sai ce me kace da kai aikin haji me kace qala qultu labbaika ihlalan ka ihlalik eh bi ma'ana ya ya kai harama da kai aikin hajji bai ka faɗa wajen haramanka ce na ce ka ihlalan ka ihlalik wato ka da harama kamar irin haramanka ka da harama kamar irin haramanka ya rasu lalla. Na ce ni irin yadda manzon Allah ya harama ni ma haka zan yi harama Kawai fa hal suqta ma aka hadiyan yana ya halatta ya halatta in zai yi harama na yi harama yanda manzon Allah ya harama ya halatta ko bai halatta ba inda bai halatta ba manzo Allah zai kalle shi da zai ce mai ba daidai bane sai ce fa hal sukta ma ka hadiya to kaga manzo Allah ya goyi bayan haraman nan yayi to sai ce amma ka koro harama tare da kai ka koro hadaya tare da kai eh? ka koro hadaya tare da kai kenan mutumin da yake so yayi harama irin na manzan Allah me kamata ya fara yi na ya zamanto ya koro hadaya tare da shi kada ya zamanto sai daga baya zai zo da dabban hadaya ya taho tare da shi da dabban idan mutum yana so ya yi kirani shi ne zai taho da dabban hadayensa don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai aikin hajji wato ya taho da dabban hadaya tun daga zulhulaifa to nan ne shekul islam ibn taimiyya yake maganan cewa ya rantse da Allah manzan Allah aikin hajjin da ya yi kirani ya yi manzan Allah kirani ne ya yi manzan Allah ba ta matu'i ya yi ba saboda inda ta matu'i ne da ba zai taho da dabba hadaya a farko ba an fahimce ni ko to sai da wannan ya ce labbai ka ihilalan ka ihilalik sai annabi ya ce hal sukta ma aka hadiyan shin tun da ka ce ka yi harama irin nawa shin ka koro harama tare da kai kul julam aso in ka koro hadaya tare da kai sai na ce ya rasulullah ban koro hadaya tare da ni ba qala fa bil bayt sai ce ayya tun da dai ban koro hadaya ba wato aikin hajjinka ko haramanka ba zai zama irin nawa ba kai za ka yi tamattuki ne sai za ka yi ta mafi ya za ka yi ka yi fiye a ɗakin ka'aba Wasu bainas safa wal marwa sai ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa thumma hilla kaga idan mutum ya yayi fiye a ɗakin ka'aba ya zo ya yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya gama sannan sai warware aikin hajji Ya yi aski ya warware aikin hajji ya yi saisaye ko ya aski kun gano wannan ko to anan wajen in ya warware umra anan wajen ya warware me warware dama menene umra mutum in yayi niyyar umra ya harama da umra yayi tawafi yayi sa'ayi shikenan an gama kenan umra mutum na iya gama shi a rana daya rana ɗaya ka je ka yi ɗawafin ka kai sa'ayin ka gama to idan mutum ya yi ɗawafi ya sa'ayi sai me kuma zai yi sai ya warware shine ma'ana sun mahilla sa'annan sai ka warware haramanka ya mutum ke warware harama ya cire wannan tufafin da ya sa ya cire wannan mayafi da wannan gyautu din ya cire shi a jikinsa an gane wannan ku in ya cire wannan mayafi da gyautu sai ya yaya sai ya sa kayan gida ya cire wannan tufafi na harami ya sa kayan gida ya sa wando da riga da hula ko da rawani da takalmi da komai yadda ya saba yi da nan kuma ya fesa mai zai iya fesa turare wanda lokacin da ya harama da umarar nan ba zai fesa ba amma yanzu tun da ya riga ya warware zai iya fesa turare zai iya mu'amala da iyalansa kamar yadda ya saba yi a da saboda ya riga ya warware ya gama umara to ba zai ci gaba ba yanzu zai zama to kamar ɗan gari sai an zo nawa ga wata sai an zo takwas ga wata shine yawmu tarwiya ranar takwas ga watan zulhijja shine asalin lokacin da ake fara harama da aikin hajji an gane da wannan lokacin yayi nan take zai kira kayan gida ya zama to duk abin da ya halarta a gare shi da yanzu ya haramta sai ya sa haraman sha in ya sa harama sai ya fara labbaik Allahumma labbaik yanzu ya fara aikin hajji an gane daga wannan lokaci sai a dukkan mina an fahimci wannan ko to kaga shi wannan in dai mutum bai zo da dabban hadaya ba tare da shi ya zama to kawai ya taho ne kawai haka nan to manzo Allah ya ce ta tamattu'i zai yi yayi umra in yayi umra ya warware umra misali a ce mutum ya zo dama watannin da ake harama da ake haji guda nawa ne shawwal zulqa'ada zulhijja mutum ya zo a watan shawwal sai ya umara yana idar da umara sai ya cire kayansa to duk wannan watan zai ci gaba da harkar shi ne kamar dan gida har sai ya kai mai sai ya kai takwas ga watan zulhijja to a nan ne zai fara aikin hajji an gane wannan ko to wannan shi ya kira kamar tuni saboda ya ji daɗi bayan ya gama umara ya samu ya wala ya zama to kamar dan gari sai takwas ga watan zulhijja sannan ya zo ya sa harama amma mutumin da yake kirani ba idan ya riga ya sa wannan harama ta zarce ne har ya gama aikin hajji ba zai iya cire wannan harama ya koma ya sa kayan gida ko ya zo ya alaka da iyalansa ko ya zo ya fesa turare ba in ya yi alaka da iyalansa ya bata aikin hajji in ya in ya sa turare zai ba da ainihin fidiya in ya yi kaza in ya kaza kun gane wannan to saboda haka akwai bambanci wanne ya fi sauki tamattu'i ya fi sauki ya fi daɗi mafi yawan 'yan najeriya tamattu'i suke yi so in ba aka ba ga mutum kawai kullum da mai a jikin shi da wannan haramun kuma haramun nan fa wato shi kadai ne a jikinka sai dai in za ka wanke shi ko kana da su da yawa ka wanke wannan ka sa wannan amma fa baka da ko dan a jikinka ko dan pant babu a jikinka da wannan kurkure zai faru iska ya dan kada za a ganta tsirara kun gane wannan ko wato mutum yana nan a takure har sai ya gama aikin haji na'am fa fa'altu sai na aikata kamar yadda manzon Allah ya faɗa hatta mashabat li imra'atun min nisa'i bani kai har ya zama to wata mata daga kabilan bani kai sai ta yi min kum ta taje min gashi bayan na rage gashi na kuma ta taje mun shi an gani kenan nan menene yake mana ishara gare shi yana mana ishara cewa da ya warware sai wata mata ta taje mai gashi kaga da ya warware ya yi aski to wata mata ta taje mai gashi ya nuna a lokacin nan baya baya umra baya cikin harama inda yana cikin harama da ba za a taba gashin shi ba ku fahimci wannan ko da yana cikin harama ba za a taba ba to wannan mata daga cikin kabilan banu kai dama ya halatta matar da ba matar ka ba ta taba gashin ka eh ga wata mata yar kabilan banu kai ta zo ta mai kum ta gyara mai gashi ya halatta wata mata ajanabiya ta zo ta taba jikinka to shi ne malamai suka ce wato in ma ya zamanto wannan baiwa Allah muharramarsa ce ko kuma ɗaya daga cikin matan iyalansa daga cikin matayensa an gani? ba zai yiwu a ce ita wannan baiwa Allah wata mace ce wanda ba ta halarta a gare shi ba saboda idan ana maganan idan kaga wani abu yana da fuska guda biyu sai kaga mutumin kirki ya aikata shi ina ya kamata ka karkatar da wannan abun eh fuska biyu yana da fuska biyu ko ina ya kamata mu ce karkatar bangaren alkhairi yanzu in ka ɗauka cewa matar na iya zamantowa ajinabiya yana halatta mace ajinabiya ta taba jikin wani namiji bai halatta to kaga shi kuma abu musa ashari sahabi ne daga cikin yan aljanna kana ganin zai samu wata mace ajanabiya ta taba jikinsa a wato fasarar da ya dace da abu musa shine wata mace daga cikin muharramansa wanda in ta taba jikinsa ba matsala da haka ake yin fasara ga mutumin kirki in dai mutum mutumin kirki ne ya aikata abu mai fuska biyu hankalinka ya karkata zuwa ga alkhairi shine zannu bil mu'minina khairan laula in sami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin lokacin da aka jingina ma Aisha alfasha ai Allah cewa yayi me ya sanya da kuka ji labarin an jingina mata wannan Allah ya ce me yasa muminai maza da muminai mata mata ba su yi zaton alkhairi gare ta ba su ce wannan shi kirkiran ƙarya ne a bayyane mun gane shin wannan ka'ida muna aiki da shi a yanzu dan uwanka da kasan mutumin kirki ne sai aka jingina masa wani abu mara kyau kaga sai ka duba gaskiya ni na yi mu'amala da wani mutumin kirki ne to gaskiya ni wannan abin da aka jingina masa ban yarda da shi ba ni ina mai kyakkyawan zato sai an kawo min hujja mai karfi wanda ya tabbatar da wannan abu to mafi yawan mutanen Najeriya babu wannan kawai mutanen Najeriya kamar suna jira ne dama ka yi laifi da zaran an ce ka aikata abu sai su yi wuce wallahi ni na dama na san arina dama na san tabi'an shi ne an gane wallahi zai iya aikata kaza kaga wannan ya saba ma ɗabi'an mutumin kirki an gane me aka faɗa idan na ga mutum ya sa rawani ya sa wando nisfin sa ga shi da gemu masha Allah ya jin faro masallaci kaga zai iya yi wa kirki ne zai yi wa mutumin banza ne wani irin fuska zan ba shi? mutumin kirki kawai assalamu alaikum wa alaikum salam sai idan ta bayyana cewa mutumin banza ne yana mun sallama faruwa na da cewa wannan mutumin sai na gane aqidan shi sannan mu kaisa wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan tabtaguna ardal hayati dunya fa inda allahi maganimu kathira kada ka ce ga mutumin da ya jefa maka kalma na sallama ko ya jefa man kalma na musulunci ka ce kai ba mumini ba ne kuna neman kaddarar rayuwar duniya sai Allah ya ce ka zalika kuntum min qabl fa manna Allahu alaikum kuma fa da asalin ku fa kafiran ne sai Allah ya muku baiwa da musulunci kuka musulunta ya fuka ban annabi fa ta bayyana ku ringa bincike a daina sauran yanke hukunci ga yan uwa na'am shi i e, imra'atu min nisa'i bani kai daga cikin matan kabilan banu kai ai ana iya samu daga cikin wannan kabilan da zaman to abin yayi nisa hatta koma mu abin nan ajnabiya an gane su amma wannan da kyakkyawan zato za mu ɗauka muharraman ciki fa makafna bi sai muka zauna cikin wannan hali hatta fa umar muka zauna a garin da manzon Allah ya aika mu har lokacin da umar ya zama khalifa an gane muka ci gaba da zama a wannan gari na yaman muna karantar da addini muna shugabanci har aka sanya umar har ya zama to umar ya zama khalifa to daga lokacin ne sai umar ya canza mu aka sa wasu an ce lokaci ya yi na? eh ba sa suna can yaman sun je yin da'awa na'am wa alaikum salam zai iya sosai kuwa ya allazina laha kiyama wasu wa qu'udan wa ala junubihim wani yana tabbaya wani mutum zai iya salawan qur'ani a kwance Allah ya ce wa'anda suke ambatan Allah kiyaman a tsaye wa ƙu'udan kuma a zaune wa ala junubihim da kuma a gefen jikin suna kwance karatun qur'ani zikiri ne shine ma fiyayyen zikiri babu zikirin da ya fi alqur'ani ya halatta mutum ya karanta qur'ani a tsaye ya halatta mutum ya karanta a zaune ya halatta mutum yana kwance yana tilawa duka na'am alaikum salam waya hukunci wanda yake karanta Qur'ani babu tunani bai tunanin ma'anan ayoyin sannan kuma bai san ma'anan su ba to idan ya zama to yana neman ilimi ɗalibin ilimi ne karatun shi ne bai kai ba ana fatan zai samu lada gurgurdan abin da yi amma in ya zama to kawai daga koyon wannan karatun bai ƙara zuwa wajen malamai don ya ƙara neman ilimi ba bai ƙara zuwa wajen malamai don ya nemi ilimi a gaya mai ma'anonin alkur'ani ba to wannan karatun ƙur'anin ba zai amfane shi ba zai zamanto ka matsalin gimari ya hamilu asfara kama misalin jaki ɗauke da kayan littattafai shi ya ɗauki littattafai amma bai san amfaninsu ba ƙur'ani yana cewa la tushrik billah ka gan shi da guraye da layu da kambuna da kayan tsafe-tsafe kuma ana cewa akar baka la'aranma aranma ga aranma yana bokanci qur'ani kuma ya ce kada a yi bokanci to menene amfanin ƙur'anin da ya haddace kaga da a ce ya san ma'anan ƙur'anin? zai gane ƙur'ani na masa raddi ne shine wa alaikum assalam wace eh, eh idan ‘yan uwarci ta shayarwa ce aka ma ‘yan uwa ce ita ma kamar kamar muharraman jiki ne ƴar uwa na shayarwa kamar ƴar uwa na jini ne wajen haramci wa alaikum salam laluran da ya kawo magana cewa a yi nama nama shi ma nama hmm. to tambayar da ɗan uwa ke yi shine wai wani malami yana cewa laluran da ya halatta a yi aiki da constitution shine laluran da ya halatta a yi zanga-zanga ina fatan gani to yanzu za mu ɗauka kenan duk abin da constitution ya haramta mana ko ya halatta mana za mu aikata to mai amfani da wannan ka'ida na wannan malamin laluran da ya halatta mana aiki a aiki da constitution shine laluran da ya halatta mana yin zanga-zanga to laluran da ya halatta mana aiki da constitution shine laluran da ya halatta mana yin zina in mun kai shekara sha takwas. constitution ya halatta mace ko namiji in sun kai shekara sha takwas za su iya yin zina yawa kuma laluran da ya halatta mana wato yin aiki da constitution shine laluran da ya halatta mana wato yin ridda idan mutum ya kai shekara sha takwas yana iya zaben addinin da ya masa ko ba addinin iyayensa ba ne wannan shine abin da yake rubuta a cikin tsarin mulki na constitution kenan kamar yadda zanga-zanga ya halatta a cikin constitution haka nan yin ridda ya halatta kenan in wannan bawan Allah ya halatta zanga-zanga duk da cewa musulunci ya haramta zanga-zanga malaman musulunci malaman sunna sun haramta zanga-zanga sai shi wannan malamin yana so ya halatta zanga-zanga da wannan tawili to sai muke malaman musulunci ya hana mutum yin ridda amma tsarin mulki na constitution ya halatta ma ka iya canza addini in dai ka kai shekara 18 kenan ya halatta a yi ridda ya halatta mace ko namiji su sarrafa al'auransu yadda suka ga dama sun kai shekara sha takwas in sun ga dama su yi aure ko su yi zina tsarin mulki ya ba su dama kenan duk abin da tsarin mulki ya ba mu dama ko da addininmu ya hana za mu iya yi kenan to ai tsarin mulkinmu ya hana mu zanga-zanga shi addininmu ya hana mu zanga-zanga a cikin zanga-zanga akwai abubuwa da yawa da suka saba ma shari'a daga cikin abubuwan da a cikin zanga-zanga akwai koyi da yahudawa asalin wannan zanga-zanga ba sunna ba ce ta musulunci sunna ce ta yahudawa annabi yana cewa man tashabba bi qaumin fa huwa minhu sannan kuma zanga-zanga yana haifar da ainihin barna da yawa in ana zanga-zanga za a iya samun masu zanga-zanga da kyakkyawan manufa wasu kuma su yi amfani da wannan dama domin su yi tawaye ga shugaba wasu kuma su yi amfani da wannan dama domin su je su kafa wani barna in masu kona shagunan wasu ko su je su kashe wasu mutane ko abin da ya kama da wannan na ga kuma a cikin zanga-zanga akwai cuɗanyen maza da mata kuna ganin irin zanga-zangar da ake yi ba a damuwa za ga da maza da mata da matan aure da waye duk za a yi cuɗanya kuma za ka ga ana sace-sace za ga wasu na busa wiwi wasu riƙe kwalban giya wasu ga nan wani ma ya rungumi wata budurwa yana ta yana ta tsalle yana zanga-zanga ina fatan gane a takaice zanga-zanga ba sunna bace ta musulunci sunna ce ta yahudawa baya halatta mu yi zanga-zanga kada mu duba domin 'yan kudu suna zanga-zanga sai mu ce to ai a nan wajen mu ma za mu yi zanga-zanga don mu kwaikwaye su kafin mu kwaikwaye su zai mu duba addininmu ya yi su ma 'yan kudin masu yin zanga-zangan wanda ba su gane addini ba ne wanda suka karanci addini a cikin 'yan kudu suka fahimci suna 'yan salafiya ba za ka taba ganin sun shiga cikin zanga-zanga ba a nan kuma arewa za ka ga wasu ba su fahimci addini ba za su ringa cewa nan yan arewan nan wallahi suna da matsala gashi ana ta zanga-zanga a can kudu amma yan arewan nan sun ƙi ka ne ko ce babban matsalar mu wallahi malamai kamar lisanul hal suna so ce wallahi ga ma za mu gama da malaman mu gaba daya da an samu zaman lafiya ga al'umma wato su jahilai suna matukar jin haushin malamai da zarar an taso za a yi barna sai malamai su hana za a yi zanga-zanga zanga-zanga akwai barna mai yawa sai malamai suke haramun ne da sai ga jahilai abin na ba sa haushi Allah shi yayi kuma shi suke zanga-zanga da cin mai da amfanin a yanzu da yi. to shi ne ai zanga-zanga ko ayi ta ba ta amfanar da komai bil hasali bannan da suke haifarwa yana fin maslaha din yanzu daga zanga-zanga aka zo kuma aka fara yaki a Sudan yanzu ga Sudan nan an yi kata-kata da sudan an fara da zanga-zanga ne an gani a hankali a hankali daga zanga-zanga sai gashi 'yan tawaye sun dauki makami daga daukan makami an dumfari shugabanni daga nan an fara yaki yanzu yakin ya janyo an kulle kasuwanni an kulle makarantun boko da makarantun islamiyya ya zama to an kulle masallatai inda ake karantar da addini duk wani abu wanda yake mai amfani yanzu an kulle shi shin wannan maslaha ne ko cutarwa ko cutarwa da zarar an fara to Allah kada ya san ballan da zai biyo baya to shi ya sanya gara ma kada a fara din babu wani malamin sunna da ya halatta zanga-zanga ko da zanga-zangar lumana ne ba wai akwai wani zanga-zanga wai shi peaceful demonstration to wannan peaceful din yakan rikide ya koma kuma ya koma menene violent demonstration zai koma violence an gani saboda haka kar ku yadda muku wayo a ce peaceful demonstration wuta yana fara ci ne daga hayaki in kaga wuta ya fara ci daga hayaki ya fara a hankali a hankali ya kona gida ya kona gidaje sannan ya kona ma unguwa gaba daya Allah shi kiyaye insha Allah wa alaikum ah, wariya eh kamar ka gana na gida aka ce eh. a laifin ga kudin hanyar su kare nan dan mutum ya biya hadayan ba lalle ne a ce kuma lokacin a ce ya koro ai zai yi wa wakila da ya biya hadayan wanda wakilan da suke ainihin kawo dabbobin kila ba ma kawo dabbobin tukuna ba ba za mu iya bashi wannan hukuncin ba eh kalla allahumma wa Hamdi. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk